Assalamu alaikum jama'a. mu da sake zuwa wani sabon shirinmu na duniyar fasaha. A yau bidiyon da muka zo da shi zan nuna muku hanya mai sauki da muke amfani da ita wajen soke bidiyo daga Twitter. So wannan bidiyon yana da amfani sosai ku dore ku kalle shi har ƙarshe saboda yawancin mutanen ba san yadda suke ake soke bidiyo daga Twitter ko Facebook ko wani website ba. Kuma ko da ka sani ma wannan hanyar da zan nuna muku hanya ce mai sauki da za ta amfani ku sosai. Idan ba ku yi subscribing channel ɗinmu ba ku yi subscribing ku taɓa alamar ƙararrawa domin kada bidiyon mu masu amfani irin waɗannan su wuce ku da zarar mun ɗora su ku same su to hanyar da muke amfani da ita wajen soke bidiyo daga twitter ita ce muna amfani da wannan application na bidmet so shi wannan application din na bidmet kala-kala ne idan kun je play store kun sauke shi ba irin wannan ba ne irin wannan na sa shi a description na bidiyon nan ko kuma bangaren comment na sa link ɗin ku je ku ɗauko za ku sami irin wannan amma idan ka tafi play store za ka ɗauko ba irin wannan ba ne ka sauke eh, wannan application din ka shiga cikin shi so idan ka shiga cikin wannan application din zai kawo kan nan shine page din shi idan kuka duba za ku ga can sama akwai wajen search or enter url idan ka san website na twitter din akan ka za ka iya shiga ka saka idan kuma baka sani ba daga nan ƙasa ga wani waje rubuta site so ka taɓa wajen site din zai buɗe ma website kala-kala so a website da ya buɗe mana za ku ga akwai twitter daga ƙasa layi na biyu so ka shiga wajen to ya kawo ka nan wajen idan kana da account da twitter zaka shiga login na kasa idan baka da shi kuma zaka shiga sign up kai create sabon account kamar ni misali na da account na twitter zan shiga login na kasa zaka sa user da password ɗinka kai login ya buɗe min cikin twitter zan je na nemo bidiyo in gwada soke muku shi misali ga bidiyo nan na Buhari idan ina so na saka bidiyon nan zan shiga cikin thread din misali ba bidiyon zan taba ba ba kan bidiyon zan taba ba kan wajen rubutun da yake saman bidiyon nan zan taba zai bude min thread din so idan da na taba ya bude min thread din za ku ga alamun jan abu nan daga gefe kasa alamun download ka taba wajen so gashi nan ya bani nau'in bidiyo guda biyu da nake so ne downloading na sama na kasa ya fi na sama nauyi to za ka zaɓi wanda kake so sai ka taɓa download gashi nan yana downloading ya gama good so idan kana so ka ga download ɗinka daga can sama za ka ga alamun download nan sai ka taɓo wajen so ga bidiyoyi nan da na yi downloading wannan na bahari gashi nan shine a sama so ina fata kun gane wannan ita ce hanyar da muke bi wajen sauke bidiyo daga twitter ko kuma ma wasu website ɗin hanya ce mai sauki yanzu wannan bidiyo idan yana so zan je gallery dina zan gan shi misali zan iya shiga player din nan mx player ga download nan daga sama kun ga ga bidiyon nan shine na biyu so wannan hanya ce mai sauki da muke sauke bidiyo da ita idan kun ji daɗin wannan bidiyon ku yi subscribing ku yi liking idan kana da wata matsala ko wani abu gane ba ku yi min magana a bangaren comment zan ba ku amsa cikin gaggawa sai an jima na gode